mun taba taro da mamanga na faɗa masa cewa pdp a najeriya ba ta da problem sai shi kuma yanzu abin da na faɗa masa ya tabbata so ina kira ga baba wanga da wuri ya shiga rediyo na duniya da jaridu ya nemi afuwar yan jam'iyyar pdp na najeriya ba don kuma ya zo ya so ya karya mana tsarin jam'iyya wanda kamar yana hausa suke cewa ba a bari akwai daidai amma mun san ba manga ya ba da contribution na barin pdp alhaji salisu mamuda kenan shugaban pdp a jihar jigawa kenan lafazin na shugaban pdp a jigawa na nufin suna murna ba ai babu zancen murna domin magana ita ce ba mun ga tukur shugaban jam'iyyar pdp na da ya yi wa jam'iyyar pdp aka raunin da har abada a tarihin siyasar duniya ba taɓa shugaban jam'iyyar da yi wa jam'iyyar sarauni irin ba ga tukur ba. to amma alhaji shehu wadasa gagi da ke zama mataimakin shugaban kwamitin riko na jam'iyyar pdp a jihar kano ya ce matakin na ba ga tukur ya nuna da takonsa a fili abinda bamanga tukur ya yi ya nuna cewa shi dattijo ne kuma ya nuna cewa ci gaba da zaman lafiyar jam'iyyar nan shi mai mafi a'ala a gabansa kuma mu a nan kano ai gaskiyar magana ba za mu manta da bamanga ba saboda ko ba komai ya kwatar mana jam'iyyar nan da da take an shaƙe ta kuma yanzu tana hannun jama'a. Me yasa bai nuna halin dattakon ba har sai da PDP ta asarar gwamnoni guda biyar da kuma 'yan majalisar tarayya wajen arba'in. Duk abin da ake ciki ayi. ita rayuwa sama da ƙasa take yi. kuma duk wata jam'iyya in ta cika ta tumbatsa to wannan rigingimin ita ce shine numfashin jam'iyyar rago jam'iyyan da suke ƙanana ka ji ana wannan rigingimin ai tumbatsar siyasar kenan kaji ana wannan tinja-tinjar alhaji shehu wadasa gari kenan mataimakin shugaban riko na jam'iyyar pdp a jihar kano sai dai alhaji salisu mamuda ya musanta bayanan da wasu ke yi cewa tsohon shugaban pdp na najeriya ne ya hana gwamnan jigawa sula lamido rawar gaban hantsi a sha'anin pdp musamman ma batun nan na neman kujerar shugaban najeriya ba man isa ya sula lamido ko ya hana jam'iyyar pdp tarihi ba sula lamido baya yana gwamna ina cikin board of trustees na jam'iyyar pdp so daga babu abin da ba manga ya hana mai girma gwamna sula lamiru a matsayin takara kuma dama duk abin da ake sula lamiru bai taɓa hutuwa da bakinsa ko mu a matsayin jam'iyyar pdp da ya jihar jigamun ce sula lamiru zai takara kaza ba amma dai 'yan najeriya masu neman canji masu ra'ayi irin namu suna ganin cewa idan sulami da iya da ya amince hutu takarar shugaban kasa suna ganin abin da ya faru a jihar jigawa a wannan shekara shekara shida zai iya faruwa a najeriya alhaji salisu Mahmuda kenan shugaban jam'iyyar pdp a jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria